aiki hatu burhanakum in kuntum sadikin na yi karatu na gaba da sati guda na ce maulidin shan ahmad tijjani da maulidin 'yan tarika yanzu daban ne wallahi daban ne ina ga zan dan kara haske a wannan gurin farko a littafin jawahirul ma'ani ina haddi ne daga bango zuwa bango juzu'i biyu ne dama daga bango zuwa bango na rantse da Allah ba magana maulidi shau ya yayi ne don wannan shine masdarin tarika shine mamba na tarikatu tujjaniya wa rabbil kaba daga bango zuwa bango ba maganan maulida cikin littafin jawahirul ma'ani babu shi babu babu sannan na biyu ina so a gaya mun a ina ne shau'a mutijani suka aka taro yayi maulidi ko a wani littafi daban ko alifada ne ko kuma tukwatu rabbaniya ne ko futuhatul rabbaniya ne ko wani littafi ko kashiful hijab ne ko wani littafi a kawo a ina malam yi maulidi wallahi babu wallahi babu wallahi babu sai dai akwai inda ya yi umarni a ai amma shi ba inda ya yi. shin shawon ma baya son annabin ne a cikin kashful hijab a cikin kashful hijab littafin su kairish kenan littafi ne a mazhabin nan shi ma babban littafi ne masdari ne a mazhabin tijaniya ko ake tijaniya kashful hijab masdari ne mamba ne na akida a ciki ya kawo yadda aka yi maulidi a zawiyan shau'a matijani amma ba irin nasu ba ne shawa matijani baya yin maulidi sai a masallacin juma'a baya yin maulidi sai a masallacin juma'a ba shi yake zuwa yayi ba yana umartan almajiransa su je su yi maulidi a masallacin juma'a amma su haka ne ko a kofan waye suna ajiye maulidi duk inda suka ga dama suna ajiye maulidi to shi shehu baya yin maulidi sai a cikin masallacin juma'a ko in ce baya umartan a yi maulidi sai a cikin masallacin juma'a na ɗaya kenan ko na biyu na uku shehu ya hana karatun siran ma'aiki a gurin maulidi kado ba irin maganganun yaushe za ka faɗan baka da hujja ai yanzu su ci boka wallahi ko ban ka za ka sami suna jiranka a kofan gidanka shehu ya hana ba su ake suke fada ba su cewa muna karatun sira ne za mu tunatar da yan uwa tsakanin mu darajar annabi kaza kaza na annabi a riwayato kaza to wa rabbil ba shehu ya hana karatun sira kai har qur'ani ya hana a cikin littafin kashful hijab cewa mayashi a takaita kan abu biyu ne kawai salatin annabi da kasida ta alburda an gama komai wanda ma yake umurtan su da su je su yi maulidi a zawiya yake tambaya ce malam idan muka kammala karatun alburda da salatin annabi ya yi mu kara wani abu na karatu a kai